barkanmu da sake saduwa da ku a wannan farfajiya mai albarka program da za mu gabatar yau shine a kawo mana ɗauki maulanmu maganin kukanmu sarkinmu wanda gatanmu ne kai a najeriya yanzu in babu irin su shau ɗayar bauchi to mun san kana ɗaya daga cikin mutanen da za a rinka dubawa ba za a yi mana cin kashin da wahabiyawa suke shiryawa a kanmu ba shine maulana sarki limami malami sannan kuma basarake sannan kuma ɗan boko shine sunusi lamida sunusi na biyu sarkinmu sarki a jiya sarki a yau sarki ila yau milkiyamati to alhamdulillah kamar yadda muka yi ta gargaɗi a baya lallai wahabiyawa me zan ce ne ba su da ramin kansu aikin wahabiyawa ne tun daga kan balalau tun daga kan kabiru gombe har izuwa ƙananan su tun daga kan yahaya jingir ƙwacen masallacin mutane domin duk yawancin masallatai da zaka ga wahabiyawa sun yi ba sa yin ramin kansu sai dai su shiga ramin waɗansu su mai da su gidajensu to abin mamaki yan uwa abin da muke faɗa ya tabbata yanzu dai haka ana can ana gina masallaci da makaranta a tudun biri tudun maulidi yanzu wahabiyawa sun yi kane-kane a kai suna neman su kwace wannan masallaci ko kuma idan an gama masallacin ya zama nasu idan ba ku manta ba a baya na zo muku da bayani akan ba zan ce ƙarya da abokina musa da sunna ya sharara ba saboda kyautata usulubi na yi alkawari ba zan ƙara yin raddi mai zafi a kan shi ba amma akwai magana da malam musa da sunna ya faɗa ba daidai ba inda ya ce akwai wata juma'a shi ne ya je ya ja mutane limanci a tudun biri bayan mu tudun birin nan ba wai sanadiyar ainihin wannan maulidi ba ne ya sa muka fara zuwa daman tun fil azal ba sanadiyar sabon ba ne ya sa muka fara zuwa tudun maulidi a mu mun daɗe mana halartar maulidi a tudun maulidi wannan karan ma Allah dai ya kaddara cewa ah, Ah, Allah ya kaddara cewa ba za a yi maulidin muna wurin bane abin ba zai faru muna wurin bane to malam Musa ya je ya dawo social media na sa muku bidiyon kwanaki ya ce shi ya je ma har ya ja juma'a kuma mun tambaye mutanen garin sun tabbatar da wannan magana ba haka take ba to alhamdulillah yan uwa yau laisal kabr kal gari ya koraji zan kawo muku ɗaya daga cikin shuwagabanni ko kuma jagorori ko kuma mu'assasin wannan maulidi wanda wannan maulidi kusan shine mu'assasi lokacin da muka je ta'aziyya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi mugun rauni a wannan farfajiya a dalili ke da yasa ban riske shi a wurin ba shine malam abdullahi kuma jagora ne na matasa masoya manzala sallam inda ya kayin da ya kawo korafi akan cewa yanzu haka maganan da ake wahabiyawa sun fara kane kane aiki ya fara nisa aikin masallaci da makaranta da aka kai tudun maulidi to yanzu ba wahabiyawa sun fara kawo hari sun fara kawo farmaki kasan zakuna ne su zakuna ne su sun fara kawo farmaki kokari suke yi wannan masallaci ya zama nasu wannan makaranta ta zama nasu to muna kira ga sarkinmu maganin kukanmu sarki sunusi lamida sunusi mai zamani sarki ajiye sarki a yau sarkin sarakunan kano sarkin sarakunan arewa ɗawisu sarkin ado muna kira zuwa gare ka kuma kalifan mu kalifan tijjaniya na afirka gabaki ɗaya da ka sa idanu akan wannan aiki kuma ya zama ka wakilta yan uwa tijjanawa su za su tsaya akan wannan aiki in ba ka ba wahabiyawa za su yi ainihin babakere akan wannan masallaci da makaranta da ake gina a tudun biri kuma kowa ya shaida tudun biri babu ba wahabi ko ɗaya kwara ɗaya babu ba wahabi daga kiristoci sai 'yan ɗariƙa ake zaune lafiya wannan su zo ma waɗannan abin alheri waɗannan su zo ma waɗannan abin alheri to saboda haka 'yan uwa za ku kasance tare da mu yanzu zan kira eh, ku ji daga bakin jagora shugaba na samarin wannan farfajiya ko na mutanen wannan gari wanda ya kawo mun kuka cewa ga halin da ake ciki ba a yanzu na ce to ya yi haƙuri wannan isarwan za mu isar da saƙo amma lokacin da zan gabatar da wannan program zan kira shi kowa ya ji daga kunninsa saboda haka ku mai da hankalinku insha Allahu rabbi yanzu za mu kira wannan bawan Allah da izinin Allah ku ji daga bakin shi laisal kabru kal iyan irin farmakin da wahabiyawa suka fara kaiwa zuwa ga tudun maulidi saboda haka ku biyo ni insha Allahu rabbi ah, gashi nan muna kiransa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa an sho. Mal Abdullahi yanzu haka kai tsaye muna live. Al'umma suna jin ka kuma suna ganin ka. Al'umma suna jin ka? Gami da korafi da ka kawo wannan makaranta mai albarka. Tudun maulidi inda aka samu iftila'i 'yan uwa. Aka sake musu bom sanadiyar haka an samu daga wurin mahukunta sun ba da gudunmawa ta hanyar gina makaranta ina ga da masallaci wanda kace yanzu haka to wahabiyawa sun fara sun fara kawo farmaki sun fara kawo hari alhamdulillah mutane suna tare da kai kuma wannan sako zai isa haurin shugabanmu jagoranmu sarkinmu maganin kukanmu sarki sunusi lamida sunusi saboda haka al'umma suna tare da kai yanzu me ake ciki a tudun maulidi ko me ke faruwa to na ya shehu duk wani wanda zai bada labarin abin da ya faru a wannan wuri bayana ne domin al'ada irin ta maulidi kowa ya sani kamun nan muna so mu ji me sunanka na abdullahi musa na'am ni ne shugaban makarantar islamiyya na garin na'am sannan duk wani maulidi da za a yi a garin ni ne nake shirya shi tun ana yi kashi ɗaya har aka zo ana yi kashi uku a shekara wannan maulidin da abin ya faru ba kai ka shirya kenan ni ne na shirya shi to alhamdulillah eh na'am to sannan mutane fitattu na'am musamman a nan jihar na Kaduna na'am sun zo sun gabatar da maulidi a wannan gari na'am musamman shi alkali shehu malam mustapha umar imam umar mahmud ba ya zo wannan garin ya yi maulidi shi ma haka shehu shehu ibrahim mansur kaduna ya taba zuwa wannan garin ya yi maulidi sannan akwai sheikh usman ma'azu rahimahullah wanda allah ya marasuwa shi ma ya taba shiga garin ya yi maulidi eh. da wanda fitattun malamai duka sun shiga garin nan sun yi maulidi bisa tafiyar mu na soyayyar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to sai shekaran bana an shirya komai da abin da ya kamata a kayan sauti an harhaɗa an gabatar da addu'a a wannan wuri sannan kuma an yi karatun alkur'ani ba abin farin ciki ana cikin karatun diwani yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya faɗo. Kuma ya faɗo ne a tsakiyar ƙananan yara. Kuma yaran na rasa kashi biyu da rabi cikin uku na aji ɗaya. Hmm. Wanda saboda yawan kiran sunansa a yanzu haka sunayensu gaba ɗayansu duk wa'inda na rasa yana kaina ko bacci ka tashi ne zan kawo maka shi. to saboda haka abin da ya faru kenan to amma sai bayan nan ina asibiti duka abubuwan da suke faruwa a garin ina gani ta social media da yake Allah ya kawo mu zamani har shigan mutane wasu sun shigo daga Nijar wasu sun shigo daga bangare daban-daban mm. amma waɗanda suka nuna alhininsu a nan bauchi irin su abokan na wanda suke kuke tare da su irin su shehu fatahi. Bauchi? Na'am. Duka na ga sun nuna alhininsu kamar shi Sheikh Nasiru Ado Musa duka na ga Sheikh Janairu duka sun nuna alhininsu duka na ga irin yadda suka nuna ɓace rai akan al'amarin. Na'am. wannan ya kwantar da hankali na sosai gani kuma halifa da kanshi ya taka zuwa garin duka ina kallo to alhamdulillahi na ji daɗi sai dai kuma abin mamaki shine a cikin shigan garin na farko wanda mai girma gwamna ya shiga ya yi ta'aziyya ya nuna jajen shi sannan ya tabbatar da masallacin juma'a a garin yana so a fara kuma a ranar abin mamaki sai na ga malam musa asadu suna ya yi jawabi a wurin to jawabin shi shine ya nuna mun abin da na fara tunani ina tunanin kamar kila haɗin kai ne ya zo tsakanin izala da ɗariƙa. sai na ga ya yi bayani haka da sauransu. To ɓangaren tawagan gwamna ne bi Koko shi ya je a matsayin shi ma domin duniya dai ta san cewa wa'annan abin an yi ma 'yan maulidi ne. Kuma an san suwaye masu maulidi. Duk wanda ya sani ya san waye suwaye suke shirya maulidi 'yan ɗariƙa ne. Sai na gan shi a wajen ya yi bayani to hakan kuma ya bani kwarin gwiwa duba da Sheikh Salahuddin Inyas ne wanda ya fara gabatar da sallan Juma'a a garin. Duka ina kallo ba labari aka bani ba. To amma abin da nake so in tambaye ka, kai lokacin kana wurin ne ko ka baka wurin? In baka wurin me dalilin kasancewar ka a wurin? A baka wurin. Yawwa, duk abin da ake yi ina ga akwai wanda Allah ya taimaka suna daukowa suna nuna wata social media ina kallo. Eh, kai kana ina? ni ina ganin asibiti domin lokacin ina kwance a asibiti a 44 hmm. domin akwai ɗalibana wanda take asibitin hmm. ita shaida ne ina a rana ɗaya nukan aike ta kati na wanda zan sai data da shi nikan aike ta kati nikan batar da kati na dubu biyu a rana hmm. saboda kallon irin yanda yanda abubuwan yake tafiya a garin to kai jinya kake a wurin ko kuma me ya faru kake zaune a asibitin Eh, ina ina daga cikin wanda suka samu rauni hmm. mai girma kuma hmm. domin na ji rauni a wajen kunni na kuma ya yi zurfi sosai shine wanda aka yi min aiki a 44 hmm. sannan wajen cinya na na ji rauni kuma ya yi zurfi sosai wanda shine nake jinyan shi a yanzu ina asibitin barau duku a yanzu maganan da nake yi da kai Allah ya kara afuwa to amma da Allah Malam Abdullahi Musa Sadu suna ya zo social media ya ce ya ja mutane sallan juma'a a wannan gari me gaskiyan wannan lamarin eh gaskiyan magana wannan lamarin ba gaskiya ne. bai faru ba bai faru ba waye ya ja sallan juma'a a ranar Sheikh Salahuddin Inyas radiyallahu ta'ala alhamdulillah shine sallan juma'a a ranar tare da gwamna a wannan garin na'am eh to daman a lokacin shi ma Malam Musa asali Sunna ya biyo tawaga kenan sai a lokacin akwai su Sheikh Salahuddin akwai gwamna sai shek salawuddin sai ya ja sallan Juma'a kenan. Na'am. Ya biyo tawaga na gwamna. Na'am. A shi na gan shi ta social media a dukkan bayanin da yi na gani. Amma an ce suna tare da Jamilu Albani. To eh. wannan shi ban gan shi ba cikin magana. Na'am. amma shi ma an tabbatar min da yana tare da tawagan gwamna sannan akwai shugaban fitiyanin islam shehu ma na rabi'u zaria a wannan waje a lokacin da aka gabatar da sallah kenan akwai kuma mai girma gwamna a wannan garin sai shi ma an shi ma ban gan shi ba amma shi ma an ce ya je wurin shehu ah, yusuf sambar ga kun shi ma an ce ya je wurin hmm. eh shi wannan duk mun gansa a social media To amma yawanci kamar alƙawuran da mutane suka yi banda gwamnati alƙawuran nan an ciccika ko kuma wasu duk da baki ne kawai. Na'am. To kamar yanzu yanzu ya shehu ina ganin mafi akasari wasu sun cika. Wasu kuma har yanzu akwai kwamiti da aka naɗa wanda suke bibiya domin su tabbatar da wa'annan mutane sun yi alkawarin da suka cika. To amma abin sha'awa kuma abin abin da suke alfahari da shi shine shi khalifa namu na Tijjaniya, hmm. alkawarin da yayi ya cika. Allah akbar. Sannan wanda ya raka shi zuwa garin suna tare da Malam Nasiru ya rufa'i shi ma alkawarin da suka yi sun cika. Allah akbar shi khalifa hmm. ah, Shek Sunusi Lami da Sunusi kenan ko? Na'am eh. Allah akbar sarkin mu maganin ku kanmu. Eh. to abin da yake dan bani mamaki ko kuma yake dan bani al'adabi shine eh. kana ji ko shehu eh, muna to shine ni kowa ya san ni kuma ko da a ce na tabbatar da ka je garin nan bakin gwagwado ko da baka san fuska na ko ka ganni ba za a baka labari na na'am a yanayin abin nan to amma sai dai na ɗan yi mantuwa kaɗan ban sanar da kai shehi na mashayana ba. Eh, kowa ya sani tafiya na gaba da baya a ɗariƙance kuma a tarbiyyance gidan shehu dahir ne. Ai lokacin da muka zo ziyara ina shiga cikin ajin nan muka zo ta'aziyya kai. Hoton shehu ya rubuce na gani ai na faɗa ma al'umma. kuma na tambaya wani dattijo daga cikin wanda aka aka wakilta mai magana da shi ya ce eh wannan abun ma gabaki ɗaya duk abin da shehu ɗaya rubuci ko gidan shehu ɗaya rubuci suka yanke to su suna so su miƙa al'amari gabaki ɗaya a hannunsu misali yawwa na'am haka yake to sai abin da nake so in sanar da kai shi bayan nan kuma shehu da kanshi shine ya kaddamar shine ya nada limami kuma a cikin garin kuma wanda aka nada kuma amini na na'am wato wato wato wato masallacin da makarantar da maulidin baki ɗaya wanda ya kaddamar shehu ɗaya da bocidi to yanzu eh, abin da nake so da kai malam abdullahi mu je kai tsaye makasudin da yasa ka neme ni a yau saboda shine mahallin shaji da ya kamata mutane su ji kuma a ɗauki mataki akan abin da yake faruwa yanzu da me da me ake ginawa a wannan makaranta a wannan ainihin gari na tudun maulidi akwai wasu abubuwa ne da gwamnati ko kuma jama'a suka ba da gudunmawa ake taimako sannan kuma me ke faruwa to na'am ni nan ina asibiti amma kuma alhamdulillahi na samu lafiya a duk juma'a ina yin sallah a garin na'am duba da na tambayi daktoci sun ce zan iya hakan na'am to ina zuwa ina sallan juma'a a garin An gina bohol na ruwa da na ɓangaren masallaci da na ɓangaren gari gaba ɗaya. Kuma aikin gini ya aikin ginin masallaci ya yi nisa sosai. Eh domin sun kai linta ina ganin za su fara sa za su fara kalsin ne na kankare kenan. To ginin ya yi nisa sosai. To duba da ganin yadda garin yake kawatuwa wasu daga cikin bayan fage. Eh. suna neman su kutso amma ba wai ta fili ba eh. ta ɓoye hmm, ka fito ka ce mana wahabiyawa kawai mal abdul wahabiyawa dan na je garin ku an ba babu wani ba wahabi ko ɗaya a garin ku na'am to ni kuma a fahimta na hmm. wannan al'amari duk wanda zai yi ma ko ma wane ne zai yi tunda an ce a ɓoye sunan shi wanda yake gina masallaci kenan eh. ko ma wane ne dai ai ya san suwane ne abin nan ya faru da su sosai kuwa ya kuma san suwa yake gina ma sosai kuwa to kaga ina ganin kaman ba wani hurumi da ko wata abin da ni dai ba ni daga ba ni daga dankata dangantaka da su ban kuma taɓa yin ta ba ba kuma zan yi ba ko badan kai ma ni ban taɓa yin karatu a wajen wani ire-iren su ba na yi karatu na zauna tsawon karatu na yi karatu a Zariya na zauna ina ga akalla za a samu shekara bakwai ko takwas. Ina Zariya. Malami na kuma na allo yana nan da rai ana ce mai malam ɗahiru. Yana nan da rai. Sannan malami na na littafi wanda da littafi a wajen shi irin su abin da ya shafi fiƙihu dai ka san dai zaman Zariya dai ba abin da zan gaya ma. Shi ma yana nan da rai ana ce mai malam ya'u. Shi ma yana nan idan wannan maganan da yake yi mutane sun san haka sannan na ɗan taɓa wasu abubuwa a wajen shi babanmu rahimahullah Allah ya ji shi liman ko na zaria mm. shi ma duka na zauna a wajen shi na ɗan sassamu wasu abubuwa wanda ba a rasa ba har shi liman kona ma na yanzu akwai alaƙa kyakkyawa a tsakani na da shi wanda yana fahimtar da ni wasu abubuwa duka wannan ne wannan kenan to yanzu kaga ga dai akwai wata alama da take nuna cewa lallai akwai waɗanda suke kawo hari ta bayan fage ma'ana wahabiyawa suna so in an gaba masallacin nan ya zama hannu ya zama yana hannun su ko na'am eh akwai alaman haka saboda ni mamaki na ma shine shi malam Musa ai na yadda da cewa shi na ɗauka kamar ya je jaji a wannan lokaci kuma da tawagan gwamnati eh. kuma ina tunanin abin da ya shafi musulmi na musulmi ne eh. to amma kuma ban san makasudin da zai ce ya yi sallah a ya yi limanci a wannan garin ba ne? to ne ni abin ya ɗaure min kai ya bani mamaki in ba rami me ya kawo rami to idan ni kiran da zan yi zan yi amfani da wannan daman shi a yi haƙuri babu damuwa kowane sashi ba wai mun ɗauke su kamar yadda su suka ɗauke mu ba irin tarbiyyar da kuke ba mu hmm. bakin iya gwargwado ni dai babu gudu babu ja da baya kusan haka ma yanzu kamar faruwar wannan abin ni kamar an ƙara min allura ne akan soyayyar manzon Allah ya saboda haka ni ina ganin kamar kamar yadda shi bai yadda da maulidi ba to mu mun yadda da shi Kamar yadda shi abubuwan da muke kai bai yadda da su ba to a ina ganin kamar ya tsaya akan abin da ya yadda sannan ni ba ɗalibin shi ba ne kuma ni ne shugaban wannan zama in ba social media ba ba abin da ya haɗa da shi don ban san shi ba to in ba rani me ya kawo rani sannan me ya kawo shi cikin wannan tsare-tsaren babu sannan a cikin wa'annan abubuwan da sauransu koko yana da ɗalibi a garin wanda shi dama shi yana maulidi ne amma kuma yana tare da shi to shi ban san wannan ba to amma dai abin da nake kira ga duk mahukunta da Allah dan annabi duka dai abubuwan da ke faruwa a ƙasan babu abin da ba su sani ba mu an tarbiyyance mu da zama lafiya da yin haƙuri da yadda za mu tsinci kanmu duk da na sha kalubale ya iri-iri daban-daban to amma wa'annan sun faru sun wuce dama shi doyan annabi dama akwai wa'annan karo din da sauransu kuma shi ne nake kira da Allah da annabi ya yi haƙuri ya tsaya a muhallin shi hmm. domin nan gaskiyar magana ba muhallin shi bane ni dai ba shi da gulbi a wajena dukan su mun ga irin alwinin da kowanne a cikin su ya nuna kuma gaskiyar magana mun ji daɗi mun yi godiya da ma duk waɗanda suka yi za'ida da shari a cikin su irin su bakwa hotoro kano irin su dr jaki dukan mun ga bayanan su mm. da waɗanda mun aje su a dama sun mutum yana fassara kanshi ne da kanshi Eh, idan an ce mugu shi ya san makwancin mugu. To alhamdulillahi mal abdullahi dai a takaice lokaci na ja kuma ba tsawaita wa yi ba. Abin da kan lura da shi shine akwai hari harin nan kuma yakan zo daga bangaren su misali kamar su malam Musa Asad da sunna da sauransu ko ba haka ba. Na'am. Saboda haka insha Allah rabbi in irin su malam Musa Asad suna ne ko mu mun ishe su. Mu kawai mun ishe su wallahi ba za su iya an san masallacin nan ba. Ba za su iya jagoranci a masallacin nan ballantana har sai an kai ga shehunmu sarkin mu maganin kukanmu saboda haka insha Allah rabbi sama ta yi wa ƙasa yaro nisa ga Maulana Shehu Ɗayar shi Allah ya ƙara masa yadda yana raye ga shi kalifan Tijaniya sarkin mu maganin kukanmu yana raye wannan masallaci za a gama a matsayin ka da jagora alfarmin manzala sallam da kai da limamin garin za a danka wannan masallaci a wurinku kuma ku ci gaba da gudanar da abin da ya dace alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yanzu abin da nake so in sani masallaci kawai ake yi banda makaranta dan naga makarantar nan naku kaman aji ɗaya ne ko aji biyu ne eh aji biyu ne amma dai ba a fara makaranta ba tukuna amma ita ma akwai ne amma dai aikin masallacin ya yi nisa alhamdulillah wato shi aikin eh. masallacin ma wanda ya dauki nauyin aikin masallacin ya ce a ɓoye sunan shi eh a kaman yanda na samu labari ya ce a ɓoye sunan shi alhamdulillah za mu yi amfani da wannan dama mara abdullahi kai za mu dakata da kai anan, nan mu yi kira da ga ainihin masu hannu da shuni akan insha Allah rabbi ayi yi kokari ba ba masallaci ba kawai makarantar ma a zo a gina ta domin duk wanda ya shiga wannan tudun maulidi zai ga makaranta ne aji biyu kuma wurin yana buƙatan a raya shi za mu kira insha Allah yanzu in akwai in akwai ƙara bayani da kai insha Allah wani lokaci za mu ƙara shirya wani program kuma za mu rinka tuntuɓa lokaci bayan lokaci al'umma su rinka ji halin da ake ciki na'am na'am to mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya kara alhamdulillah to alhamdulillah ƴan uwa kamar yadda kuka ji wannan shine ah, Mala Abdullahi Musa jagora na matasan garin Tudun Biri wanda ya yi bayani kun ji maulidi tun da aka fara shiryawa na farko har zuwa yanzu shine mu'assasin maulidi ana yin maulidi guda uku a garin tun ana yin ɗaya aka koma yin biyu aka koma uku wanda wannan maulidi ma shi ne ya shirya wannan maulidi da wannan ibtila'i ya zo ya faru to abin da muke so ku sani daman shine yan uwa a wahabiyawa aikin su ne kwace kwace mutane da kwace masallaci karfi da yaji karfi da yaji ita sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam dabi'u yake sa ɗabi'unka in kana bin sunna zai sa a biyo ka da haka zaka ga in sun ga yara da hoton Shehu Ibrahim ko sun ga mai talla da hoton shehu ibrahim za a je a same shi da ƙarfi da yaji wai sai an raba shi da shehu sai an raba shi da shehu to haka suke bi karfi da yaji su kwace masallatan mutane su mai da su to duk abin da ka kwata wanda ba naka ba a matsayin sata ne ko ka ibada da wannan abin Allah ba zai amsa ba to saboda haka wannan shine halin da ake ciki wahabiyawa sun fara kawo farmaki wahabiya sun fara kawo hari akan aikin da ake na masallaci a tudun biri suna kokari su ga sun mai da shi nasu to wallahi ba za su iya ba wallahi al'azim ba za su iya ba ko balalo bai isa ya kwace masallacin nan ya mai da shi masallacin wahabiyawa ba ko yaya jingir bai isa ya kwace masallacin nan ya mai da shi masallacin wahabiyawa ba ballantana kuma irin su malam Musa Asadu Sunna wanda shi ya san in muna nan ba zai ma fara ba a ce mai akwai na a ciki akwai yaya na a ciki ya je ya kwace masallacin su fara shi ma san wallahi ba zai fara ba wallahi al'azim a ce mai akwai hannunmu a ciki shi ma ya san ba zai fara ba wallahi al'azim malam Musa ya san ba zai fara ba ya ce wai shi za su kwace masallacin ya zama nasu saboda haka yan uwa muna kira ga ga masu hannu da shuni ga wuri na samun aljanna Allah sallallahu alaihi cewa man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah gida Allah zai gina mai gina aljanna ku zo masu hannu da shuni wannan tudu na maulidi yana buƙatan makaranta yanzu masallaci ake ginawa a samu wani bawan Allah ya zo ya gina masallaci makaranta a wannan wuri mai albarka domin me shi da masallaci da makaranta dukkansu wurare ne na ibadan Allah nan ana koyar da karatun alkur'ani nan kuma ana ibada ana karanta alkur'ani a ciki saboda haka yan uwa a nan zamu dakata kun ji halin da tudun biri ke ciki wahabiyawa sun fara kawo faramaki amma insha Allah rabbi Allah subhanahu wataala ba zai ba su sa'a ba Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu daga dan uwanku Muhammadu Mustaba mai baro ta Kaduna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.